Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. a yau ne aka bude zaman taro na 'yan majalisa karo na biyu na shekara ta 2022 kan kasafin kuɗi a cikin labarin namu za ku ji jawabin shugaban majalisar dokoki Eh, mata 'yan nijar jagorori da dama ne suka halarta wani zaman taro kan wata wani tunanin wakaf da kuma muhimmancinsa akwai mu da karin bayani a cikin mu na musamman za mai da hankali kan auren ƙananan yara a nijar da dubarun yaƙi da wannan matsala cikin ƙasa. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya. A yau aka buɗe zaman taro na biyu na majalisar dokoki na shekara ta 2022 wannan zaman taro zai mai da hankali kan duba da amince da shirin kasafin kuɗi na shekara ta 2023 shugaban majalisar dokoki sai Omar a cikin rahoton abokan aikinmu na Buwadi Sahel. Ingancin kasafin kuɗi da za mu yi amfani da shi ya dogara da wannan aikin na farko. Dole ne mu tantancewa wa kanmu matakin da za iya tattara kudaden shiga. Hakika yana da hadari a gina kasafi akan kudaden shiga maras tabbas da kuma fara aiwatar da kayyade kuɗin da za a kashewa da zarar an amince da kasafin kuɗi. Dangane da harashi wanda shine babban gimshikin kuɗin da ake tattarawa kamar a baya muna fatan sauye-sauyen da ake cikin yi su ci gaba domin a kai ga gurin da ake jira na samun kashi ashirin cikin ɗari na harajin cikin gida ba tantama sai an yi hankali sosai wajen aiwatar da matakan da za su kai mu ga manufa domin ba zancen a shaƙe tattalin arziki ko kuma a mamaye fannin da ake kira na zamani ba ne wanda tuni ƙoƙarin da suke kawowa ya kyautatu a game da haka abin da wakilan al'umma za su yi ne su ba da shawarar a mutunta tsarin daidaito tare da kiran 'yan ƙasa su sauke nauyin da ya rataya a wuyan kowannensu na kawo gudunmawarsa na tafiyar ƙasa da kuma sassanta. fassarar asmana shina ranakun 27 da 28 ga watan satumba za a gudanar a nan ya mai da wani dandali na kwastan da kamfanoni da bunƙasa dangantaka da nufin gogayyar tattalin arziki a cewar shugaban ɗakin kasuwanci da masana'antu a nijar wannan tsari ne da zai taimaka wajen sanin gyare-gyare da ke da nasaba da harkar duwan musa sidi muhammad a cikin rahoton farid burema Yau tsangoyin ƙasa kowane ne na shiga tafarkin demokuraɗiyya. An girka tsarin ne domin yin shawara don a samu a maganta da kyau da abokanan hulɗa a fa'inci juna don matakan su aiwatu. Don koyo sai an tattauna da masu ruwa tsaki don a ga ya kamata a yi. Ganin yau ana ɗaukar wasu matakai kenan masu ruwa tsaki dangane da hakan suna iya kawo gudunmuwarsu ra'ayinsu da zai sanya duwan da su masu ruwa tsakin su sake diba lamarin lamarin kuma su samu su kawo kyautata ga ma'amalar da ke akwai can dama tsakanin duwan da sashen masu zaman kansu. Babbar hukumar wakaf ta Nijar ta shirya wani taro domin mata domin watsa tunanin wakaf da kuma wajen mata masu faɗi a ji a Nijar wakaf a larabci wani taimako ne domin jama'a da sadaka babbar daraktar janar ta wakaf madam bana Khadija jalo ta yi bayani kan muhimmancinsa da ci gabansa a Nijar a cikin rahoton Ali Tajisir Ahmed. Wakf wani asusun tattalin katifu ne ta hanyar haɗin kai. Yana kumshe da mafita ga matsalolin al'ummarmu wanda na farko shine yaƙi da talauci ya rage gare mu mu sani mu bunƙasa mu yi amfani da wa'annan kayan aikin yadda ya kamata kuma a ƙasa kamar Nijar na musulminci inda haɗin kai ya bunƙasa sosai ya zamanto shigen al'umma ƙasar Nijar na da duk abin da suka dace don takarwar shugabanci a al'amarin kuɗin musulminci buƙatar ƙasar da ta ƙumshi al'ummar musulmi galibinsu wa'anda ke neman tayin ayyuka na kuɗi musamman ma wanda ke daidai da imaninsu da kimarsu. Ƙasar Amurka ta baiwa Nijar wani ƙarin kuɗi na fiye da sefa miliyar biyar domin tsaron abinci da kuma bayan COVID-19 sakitare janar na Sakatare na Amurka Anthony Blinken ya sanar da haka ga shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a dabra da taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 a makon da ya gabata. Domin ci gaban karamar hukuma yana da kyau al'umma ta rika biyan duk wani haraji sai dai kuma wasu 'yan ƙasa na ci gaba da nuna adawa na cika hakkin ƙasa lamarin da ya tura hukumomi kwalo ɗaukar wasu dubaru kamar yadda Amadan Zainabu Sule magajin garin karamar hukumar take bayani a cikin rahoton Hawa Usman. Al'amuran tattara lungu da haraji a nan da'irar Kolo na tahiyar hawainiya saboda mutane ba sa son biya. Tunda har yau akwai da ba su gane me ake nihi da rarrabe-rarraben yankuna ba. Alhali ku ana nihin ku ne za ku gina da'irar ku da kanku da kudaden ku na lungu da na haraji. Muna damawa da sarakunan gargajiya suna taimaka mana har ila yau muna tarurruka na wayar da kai. muna zagayawa cikin ƙauyuka muna keɓe ranaku na musamman don nuna ma al'umma muhimmancin biyan lanhu ina ganin cewa sakon na samun karbuwa tunda ana samun masu gariruwa da ke zarwa biyan lauhun ƙauyukansu ana samun ci gaba. Kaliya Musa mai shekaru 85 'yar asalin Bani Bangu ce da ke zama a Balayara duk da yawan shekarunta tana noma miyar guro a lokacin damuna kuma tana sai da abinta da ta noma a kasuwa domin biyan bukatunta na iyali. Zainabu Abdu ta hiranta da ita. Diri ba akwai lado, iri guduru. In za mu je lambun kubewa sai mun yi daka mun yi dafuwa mun share dakunan mu mun wanke kayan mu sannan mu je aikin kubewar mu in kubewar ta kai haifuwa in mun ga tsutsa na shigar su sai mu watsa musu toka har yana kai sati guda muna girbe su mu yanke su yadda ya kamata ya bushe mu sa su cikin buhu sai mu je mu saida su in ba mu kai su ba ba ni bangu muna kai su ballai yara wani bi muna samun buhu uku uku muna saida su jika ashirin ashirin mun ribar mu nan ƙauye in mazajen mu ba su da shi muna ba su su tafi su sayi abinci ban ce ba wani ni dai kam nike ba wa yarana su tai su sayo abinci ban sayi kaza ba ban sayi dabba ba ko so guda amma muna sayan abinci ganyen muna dambu muna miya da su muna sa shi cikin miyar yodo miyar tana yin daɗi sosai. Ana ci gaba da samun ruwan sama a Niger tare da janyo barna zuwa ranar 25 ga watan Satumba kimanin mutane 250 ambaliyar ruwan ta shafa a Niger, wanda kashi 30 cikin 100 an same su a yankin Maradi a cewar sakamakon ma'aikatar kare fararen hula da aka fitar a ranar jiya. Mutane fiye da 180 suka mutu 133 ta dalilin nutsewar gidaje 49 ta dalilin nutsewa a cikin ruwa a cewar rahoton. A yau ranar duniya ta yawon buɗe ido bisa taken sake duba harkar yawon buɗe ido a Nijar dajin Gadabeji da ke yankin Maraɗi na ɗaya daga cikin keɓaɓɓun wuraren yawon buɗe ido a cewar babbar ma'aikatar bunƙasa yawon buɗe ido a Nijar sai dai kuma ya sa ya rasa hanyoyi na gyare-gyare domin kai wurin a nafi suleiman a cikin rahoton nafisa adamu Farko dai wannan wuri na Gadabeji daji ne da aka keɓe tun kafin a kawo rakuman daji, amma kuma wuri ne da ke da yanayi da itatuwa iri ɗai da na kure. Wuri ne da ke karkashin ofishin ministan muhalli da gandun daji, wanda mu muke amfani da shi a matsayin wurin yawon bude ido. Dan yawon bude ido da ke bukata yana iya ziyartarsa. Akwai gungu-gungu na mutane da ke zuwa can yanzu haka, kuma suke samun kulawar tawagar masu tattalin wannan daji tun daga da kwaro. Wannan daji na cikin yanki mai tsaro, abin da ya kamata a yi shine a yi gyare-gyare domin a samu damar shiga ciki amma ba tare da an kawo cikas ga daidaiton muhalli ba saboda ba 'yan yawan bude ido kawai za a kawo haka ba sai an yi yadda ba zai haifar da mummunan tasiri ba An kammala a yau taro na biyu na wasannin jujutu da aka fara ranar Alhamis a Nijamai. jujutu wani na nufin fasa'ar lauɗi da ke wani wasan kare kai na ƙasar japan da ke kunshe da dubaru daban-daban mahalta 150 suka halarci wannan horo na ƙungiyar jujutu ta ƙasa mate bukar ibrahim mataimakin shugaba na ƙungiyar yayi wa salamatu kadiri ƙarin bayani Manufar wannan koyon aiki shine karfafa wa masu wannan wasa ta jujutsu a nan Nijar, kuma ina amfani da wannan dama domin godewa masu wannan wasar da suka zo daga ko'ina, kama tun daga 'yan wasa, masu horarwa da shugabannin kungiyoyi na wasa. Mun gode Allah duka sun kasance a wajen wannan horon, sannan muna amfani da wannan dama domin jinjina wa jami'an Gard National da suka shiga wannan wannan abin akwai da yawan jami'ai daban-daban da suka kasance a cikinmu a cikin wannan horo akwai da yawan ilimi na ɗaukawa gaskiya mun cimma gurin To sai mu na musamman a Nijar adadin auren ƙananan yara shine mafi girma a duniya a cewar ma'aikatar bunƙasa mata da kare yara a shekara ta 2021 fiye da kashi 50 na 'yan mata suna aure ne kafin shekara 18 duk da ƙoƙarin da hukumi da abokan hulɗa suke yi abin sai karuwa yake waɗannan ayyuka ne ake yi domin kawo ƙarshen wannan matsala a cikin ƙasar Nijar amsa a cikin rahoton Sakina Gazibo. Ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe masu mafi girma adadin auren wuri, amma hukumomin ƙasar sukan yi aiki tare da al'ummomi domin samun hanyoyin daƙile irin wannan ɗabi'ar, in ji Madam Amina Musa, daraktar da ke kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara. Abin rikewa anan nan shine ya kamata kowa ya san cewa auren yara abu ne da yake cikin zamantakewar mu kuma yana ɗaga ma mahukunta hankali. Ya zama wajibi mu kawo ƙarshen shi ta hanyar haɗa kai da al'umma su ba da shawarwari ta yadda za mu dakatar da auren yaran. Ta wani fannin kuma Wayansu ƙungiyoyi kamar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na yara da mata sukan yi nasu iya ƙoƙarin suma domin ganin kowane yaro ya samu isa ga nashi hakukuwan. Madam Salmai Beber ita ce ƙwararriya a fannin kariyar yara a ƙungiyar ta UNICEF. Samun wata hanya da za ta sa hukumomin mu su hana auren yara ƙanana da kuma wata doka da za ta kare hakkin yara. musamman yara mata tunda aurar da yara take hakin su ne hallo kuma bangaren samun mukami tunda mun lura da cewa in yarinya tana zuwa makarantar boko in karatunta yana ci gaba hakan na rage auren yara. Muna kuma bakin ƙoƙarinmu na ganin cewa ofishin kare yara ya dawwama a cikin yankunan nan. Akwai yara mata da yawa a can da ake wa aure, da yawa da ke fuskantar matsalar jini. Saboda hakan, muna samar da hanyoyi da za su sa gidajen likita su kasance da magungunan ƙarin jini wa wa'annan 'yan matan, da samun kula daga ofishin tsarin iyali. Abu na uku muna jin hankalin al'umma wajen hana auren yara. Hatta shugabannin gargajiya ba a bar su a baya ba wajen wannan kokowar, in ji Madam Amina Musa, daraktar da ke kula da kare hakkin yara. Sarakunan gargajiya na daga cikin abokan hulɗarmu wajen ƙarfafa ma ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara dangance da gwagwarmayar da muke yi don murƙushe auren yara ta hanyar nuna misalai na kyamatar wannan al'amarin akan shine ke nuna cewa sun yi niyyar kawo ƙarshen shi muna da wata haɗaɗɗiyar ƙungiya da ke yaƙi da auren na yara da ke tallafa ma gwamnati. duka duka abin da ya sauka kenan yanzu barin haɗa ko da malama aminata abubakar da za ta gabata muku da labaru da harshen zarmaminci kafin sannan a huta lafiya a ci gaba da sauraron studio kalangu studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.